ana zargin lawan ahmad da mm, neman ɗaya daga cikin jaruman izza so wanda jarumin ana mai kallon mutumin kirki ne a kowane ɓangare ta fuska addini da kuma ta fuska ilimi na boko amma wani jarumin hakan ya bayyana ne sakamakon wani bidiyo da za mu nuna ma a yanzu haka mai saurare sai dai ka gyara zaman ka kafin mu je ko ina sai dai idan har yanzu ne farkon zuwa ka channel mu na farko mai albarka to ka duba kasan na kallon wa alamar like sannan ka duba gefe sai ka nuna mana alamar kararrawa da subscribing domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zaran mun dora jarumi ahmad lawan dai an nuna wata sa ne daga gefe daga bisani wanda ke nuna wa miƙa jarumar hannu ke ƙwarar ta. wanda wasu suka bayyana bidiyon a ɓoye ba a sake shi wata gwanda, wanda a yanzu haka muna shirin nuna maka bidiyon mai suware sai dai muna ƙarar tuna maka idan har yanzu ne ka fara zuwa channel ɗinmu na farko to ka na wasu da alamar ƙararrawa jarumin da ya fito ya kalli duniya da social media ya ce shi sam ba fa shi ne ba aiki ne na kwamfuta da editing amma bidiyon dai gashi nan dai muna tare da shi mai tsawari, kai ma mai iya kanka shari'a ne da kuma yanke wa kanka hukunci ba ma sai an faɗa maka mai tsawari. sannan jarumar dai ta fito tana kuka hawaye idanuwanta gabaki daya ta ce ya sa a ce duniya a rasa wanda za a mata da shi sai lawan ahmad lawan ahmad dai mutum ne na gari lawan ahmad ne mutum mara shiga hayaniya amma an tashi an haɗa musu bidiyo wanda ba tare da aikata ba wanda daga daga bisani cewa hakan har ya biyo bayan wani zargi ake cewa daman can da son ra'ayinta zai aikata mata hakan tunda har ga bidiyo ya fita a duniya da kuma social media menan hujjar cewa ba hakan zai aikata mata ba tun da ga hujja a hannu wanda manya-manyan jaruman ka ne wato wato jigajigai kamar su haram mai zango su alinu wanda suka fito suka ce sam hakan gaskiya ne su ba za su yarda ba da haka zai bata musu suna daga cikin shirin kanewut amma sai da mu muna masu tunawa kafin mu sa ma bidiyon nan dan Allah ka nuna masu climbing da alamar kararrawa domin samun zafafan shirye-shiryen mu mun gode